emmanuel amurke wanda ya horar da 'yan kungiyar wasan kwallon kafa 'yan kasa da shekaru 17 wato golden eaglet likafa ta yi gaba yanzu shi aka dora wa alhakin horar da 'yan kungiyar flying eagles hukumar wasannin kwallon kafa ta nigeria wato nff ne ta bayyana haka a wata sanarwa bayan taro da ta gudanar ranar talata ta gabata amma sanarwa ba ce komai akan manu garba ba wanda shi a haurinsa amurke zai karbi aiki amurke shi ya kai 'yan kungiyar golin eagles ga nasarar lashe kofin kwallon kafa na duniya a shekarar ta gabata a kasar chile a zamaninsa shi ma amurki ya taba lashe kambin ɗan wasan da ya fi kowa iya taka leda a nahiyar afirka a shekarar 1994 ana kuma sa ran cewa zai kai kungiyar ta fly eagles ga nasarar samun gurbi a gasar cin kofin nahiyar afirka wanda za a gudanar a kasar zambia a shekara mai zuwa.